rahmatullahi wa barakatu masu kallama da sauraron mu a kafofin yada labarai irin YouTube da kuma TikTok. Muna muku barka da wannan lokaci. Yau mun zo muku da wani dan karamin karin haske akan abin da ake yadawa na jita-jita akan Captain Ibrahim Traore. Yau wajen kwana biyu zuwa uku kenan ana ta yada abubuwa akan shi sai dai ba samu wani cikakke wanda ya fito yayi wani bayani akan shi ba ko kuma karin haske akan abin da yake faruwa da shi da kuma menene ya faru menene sandi ya faru haka. To a matsayin mu na 'yan gwagwarmaya na ias da kuma gwagwarmaya afirka musamman ma kasar mu jamhuriyar niger akwai bidiyoyi da dama wanda suka yi ta yawo a kafofin yada labarai irin facebook tiktok musamman ma daga bakin tsanya uwar surutu a faɗa ƙarya a faɗa gaskiya da da ma dai faɗin ƙarya ya fi gaskiya yawa wato mai dalili ya yi wasu bayanai inda ya yi bidiyo kusan biyu zuwa uku da gajiya shekaran jiya ya yi bidiyo akan cewa wai an tumɓuke eh, wato kaftin ibrahim traore daga kayagar mulki a ranar asabar ranar jajiberin yin babbar sallah eh to abinda za mu diba wanda za mu yi bayani akan shi za mu diba abin da yake faruwa a kasar ta burkina faso da kuma abin da kasar ta bayyana da shi za mu yi amfani za mu kafa hujjoji da abin da aka ya bayyana da kuma wasu alamu wanda suke nuni da gaskiya da kuma yin dorawa a sikeli mu dora a sikeli domin mu gane abin da suka hudi su su mai dalili da kuma abin da ita majalisar kasar take bayyanawa a ranar asabar da wani taro ne da ministoci suka gudanar a cikin babban birnin na kasar wagadugu na burkina faso mm, a lokacin da ake gudanar da taron an jiyo fashewa wani karar wani abu ko tiya gazi ne ko kuma dai wani abu ne allah masani ba mu samu cikakken bayani akan menene ya fashe a wajen taron ba to daga nan ne kuma wasu suke yada labarai akan cewa wai an nemi kaftin ibrahim turawari a rasa to sam sam gaskiya wannan magana ba haka nan bane ba ba haka bane ba sai kuma mai dalili inda yake wani bayani akan cewa wai tunda yanzu ma wannan bawan Allah juyi mulki shi ma kaftin Ibrahim Traore kenan daga yanzu hesuwa wai yake nuni da misali a kalaman shi akan cewa wai sai mai girma mai daraja shi General Abdulrahman Chani sam wannan mutumin kalaman shi sun yi tsauri diwa kamata mu a matsayina bana dan kishin kasa ma in iya maimaita wannan kalaman saboda bai kamata su wasu kalaman masu fito daga baki na ba ya yi maganganu dai marasa daɗi wanda sam abintar da Allah dare ne akan duk wani mai irin wannan kalaman mai irin wannan furici kuma duk wani mai yaƙi da kishin ƙasa da gaskiya idan ya ji, to tabbas ba zai ji daɗin wannan kalamai na mai dalili ba to kuma idan muka diba a ranar shekaran jiya ranar sallah kenan ranar lahadi din wannan wadda ta wuce ranar 16 ga wannan watan an ga bidiyo cikakken bidiyo wanda kaftin ibrahim traor ya ziyarci masallaci ya yi sallar idi a cikin jama'a duk da dai bai je da tini ba ya je da kananan kaya ne kayayyakin gida inda ya je kuma ya gudanar da sallar shi cikin farin ciki da kwanciyar hankali duk da ma dai bai je da wani security ba wasu wai suke cewa wai tsohon bidiyo ne to mun ji a farta wannan in ta kama a ce tsohon bidiyon ne ma sai mu saka musu iya eh, tsohon bidiyo ne to abu na biyu wanda za ku diba da shi a ranar jiya ranar yi landi kenan jiya litinin shi kaftin ibrahim traore ya ziyarci asibiti inda ya ya bayar da gudunmawar jini a asibiti a matsayin rana ta tallafin jini jiya wanda aka gudanar a kasar ta burkina faso an ɗauki jini shi a asibiti kowa ya gani fotuna da bidiyoyi wanda sun yawo sosai a rezo to mutumin da aka ma juyin mulki ta ya zai samu damar ya je ba da tallafin jini ya je da security da komai cikin farin ciki ba tare da wata matsala ko damuwa a tattare da shi ba sai abu na ƙarshe wanda za mu kwatanta muku a ɗazun nan ma na gani kafar yada labarai na ƙasar ta burkina faso ta fitar da sanarwa akan cewa shugaban ƙasa kaftin ibrahim traore yana ma ɗalibai fatan nasara da sa'a a wannan jarabawa da za su wato ɗalibai wanda za su shiga jarabawa a cikin kwanakin nan to wanda aka ma juyi mulki dai a gani na ai ba shi da dama wanda zai shiga ya ringa irin wannan abubuwan ko kuma wanda zai ringa tafiyar da al'amura wanda ƙasa za ta ringa abubuwa da sunan shi to kuma yau abin a yanda suke bayyana abin ma yau kenan kwana uku kenan da juyin mulki idan juyin mulki ne kun taba ganin da aka yi turwajo da juyin mulki gaskiya bata bayyana ba ai abu ne wanda ba su taɓa yiwa yau kwana uku a ce an yi juyin mulki amma wai yan ƙasa ba su san an yi juyin mulki ba ba zai taɓa yiwa ba kaftin ibrahim turawari yana cikin fadar shi yana sama kujerar shi ta mulki kuma cikin farin ciki da kwanciyar hankali insha allahu wanda suke adawa da wannan tafiya ta tamu ta ias to ba za su taɓa yin nasara ba domin mu gaskiya muke amfani da ita kuma mun riƙe Allah insha Allah domin da ya riƙe Allah Allah ya isar mishi ba zai taɓa kunyata ba sai abu kuma na ƙarshe wanda wai su mutanen nan da suke yada ƙarya akan labarin da bai faru su ce ya faru ba menene riba su idan sun yi haka to riba su ɗaya zuwa biyu ce kawai na farko suna so su yi borin kumya domin sun ga kwana biyu ba a saurare su ba a matsayin su na 'yan adawa sun ma rasa abu shi yasa suke taɓo can masu can huddona su rasa misasi sai kuma ribar su da biyu abinda suke so su menene ribar su ya kasance masu tahiyar nan ta IAS ya kasance suna cikin rudani da kuma tashi hankali da zaman ɗarɗar akan wai me yake faruwa ne sanya ma mutane dai ciwon kai su sanya ma mutane dai tunanin abin da yake faruwa su zo su raba hankalin mutane wasu su ringa tunanin hakan ta faru ko bata faru ba wannan shine riba su domin su duk lokacin da muke cikin farin ciki to su kuma kunci suke shi sanya suke nema kowace hanya suke bincikawa suke yin iya kokarin su domin su ga sun sanya mu mu yan tahiya IAS Alliance de Ciudad de Sahel sun sanya mu cikin bayin ciki wannan shi kadai ne riba idan ba haka ba ba su da wata riba to Allah ubangiji ya ganar da mu gaskiya da mu da su gaba ke da amma inda za su gane gaskiya kawai in sun ga ba za su iya zauwa a yi wannan tahiya ba in zuciya su ta daga ta mutu gaskiya ta yi musu ya fahimta to su ringa kwatanta gaskiya akan mu da shugabanninmu kamar yadda mu ba za ka ga jagororinsu sun yi ba bisi abu ba mun zo mun ci gashi abin da wane yayi ko kuma wane bai kaza ba alhalin yayi ko kuma bai ba mu muna kwatanta gaskiya a shuwaga akan su ya kamata a ce mu ma su ringa kwatanta mana gaskiya akan mu haka ne kamata wannan shine abu na adalci to Allah ya kanar da mu gaskiya kuma Allah ya sanya wannan abu kun fahimci wannan bayani da muka yi muku a matsayin mu na yan gwagwarmaya ƙasa da Afirka gabaki daya wassalamu alaikum wa rahmatullah